This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana kan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Konni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu rama assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar amma yanzu dai bari fara cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. 'Yan gwagwarmaya sun ce mayakan kurdawa sun danna zuwa tungar kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS a Siriya daura da kan iyakar yankin kurdawan yayin da ake ƙazamin fada tsakanin ɓangarorin biyu. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya ta faɗi jiya Asabar cewa babbar ƙungiyar mayakan Kurɗawan Siriya tare da taimakon 'yan tawaye da jiragen yaƙin sojojin gamayya sun kutsa sosai cikin tungar ISIS ta raƙa da ke arewacin Siriya a ƙoƙarinsa na ƙwace muhimmin garin nan na kan iyaka mai suna Tal Abyad. Yaƙin ya tilasta dubban mazauna Tal Abyad zuwa Turkiyya jiya asabar ɗaruruwan siriyawa sun gudu wato 'yan gudun hijira sun taru daura da kan iyakar turkiya don guje ma tashin hankalin dama mayakan Kurɗawan sun yi ta shirin kaddamar da gawurtaccen farmaki kan isis a siriya a farkon wannan shekarar mayakan na Kurɗawa, tare da taimakon jiragen yakin gamayyar sojojin da amurka ke jagoranta sun sake kwato garin kobani da ke daura da kan iyakar turkiyyar kuma tun sannan sauran sassan keta da ke kan iyakar ke ta kubucewa isis gwamnatin obama ta kawarar da wasu kananan 'yan fursuna 'yan asalin kasar yemen zuwa oman daga gidan yarin guantanamo bay na kasar cuba inda kowannensu ya shafe sama da shekaru goma rundunar sojin amurka ta faɗi jiya asabar cewa amurka da gwamnatin oman sun haɗa kai wajen ganin cewa ƙaurar ta wakana bisa tsarin tsaro da mutunta ɗan adam hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta kuma gode ma gwamnatin oman saboda abin da ta kira nuna tausayi da kuma niyyar goyon bayan amurka a niyyarta ta rufe wato gidan yarin guantanamo bi tun a shekara ta dubi da goma aka tantance batun kaurar da fursunoni shida ɗin daga guantanamo to amman yaƙi da kuma dambarwar siyasar ƙasar yemen sun sa an jinkirta har sai da aka cimma yarjejeniyar aje su a oman su ne fursunonin farko da aka kaurar daga gidan yarin na guantanamo tun daga watan janairu lokacin da aka kaurar da wasu fursunoni hudu su ma 'yan asalin yemen din zuwa oman shugaban iran ya ce za a iya cimma yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya cikin watanni wato wannan watan muddin dai ba a shigar da wani sabon batu cikin kwanakin da ke tafa ba da yake magana da manema labarai a birnin tehran jiya asabar shugaba hassan ruhani ya ce ana iya samun ci gaba koko ana samun ci gaba a tattaunawar da aka daɗe ana yi a daidai lokacin da wa'adin 30 ga watan yuni na cimma cikakkiyar jituwa ke ƙara karatuwa to amma har yanzu da wasu sauran batutuwa da yake wato da ya juya ga wani muhimmin batu da amurka da ƙawayenta na turai ke jaddadawa wato binciken tasoshin nukiliyar iran mr ruhani ya ce iran ba za ta amince da duk wani binciken da zai shafi sirrin ƙasa ba manyan ƙasashen da ke ƙoƙarin cimma jituwa kan shirin nukiliyar iran ɗin su ne amurka da rasha da china da birtaniya da faransa da jamus a madadin takaita shirin nukiliyar nata za a sauƙaƙa ma irin takunkuman da ya durƙusa da tattalin arzikinta hillary clinton ta ƙaddamar da babban gangamin farko na ƙoƙarinta na zama shugabar amurka inda ta gabatar da wani jawabi mai cike da nuna ƙarfin gwiwa da barkwanci da kuma abin da ya shafe ta duk na salon 'yan gabadai-gabadai tana mai alkawarin samar wa kowa sukuni daidai wa daida da kuma tayar da komatsar waɗanda aka danne a wani jawabin da aka yada a ƙasa baki ɗaya daga tsibirin roosevelt na new york hillary clinton ta gaya wa dubban magoya bayanta cewa tana takarar shugabancin amurka ne don dukkanin amurkawa ciki har da waɗanda matsalar tattalin arzikin da aka shiga ta durƙusar da su amurka ba za ta taɓa yin nasara ba sai kun yi nasara wannan ne yasa nake takarar zama shugaban ƙasar amurka in ji clinton ga ɗimbin magoya bayanta da ke shewa suna hillary hillary ta ce ai ci gaba ba na shugabannin manyan kamfanoni da masu juya ɗimbin kuɗaɗe ba ne kawai dimokuraɗiyya ba kawai na biliyoyi ba ne kawai da na ci gaba wato da ci gaba da dimokuraɗiyya na daga cikin mallakar hukuma. rundunar sojin pakistan ta ce hare-haren jiragen yaƙi sun hallaka mayakan sa kai sama da ashirin a yankin ƙabilu na arewa maso yamma da ke fama da rigingimu daura da kan iyakar afghanistan a wani ɓangare na wani babban matakin soja da ake ɗaukawa a yankin Wani bayanin da aka fitar jiya Asabar ya ce hare-haren sun hallaka mayakan sa kai din ne a yankin takal Hal da ke arewacin Waziristan. Ba a iya tantance wannan rahoton ba saboda 'yan jarida ba sa iya zuwa yankin. Sojojin Pakistan sun fara daukar wani gagarumin matakin soji kan 'yan Taliban da sauran kungiyoyin mayakan da ke yankin ƙabilu na arewacin Waziristan tun a bara. rundunar ta soji ta ce zuwa yanzu an hallaka mayakan sa kai wajen 2,800 da kuma sojoji 350 hukumomi a jihar texas na wato ta amurka sun ce wani dan bindiga cikin wata mota mai sulke ya buɗe wuta kan hirkwatar 'yan sanda da ke dallas ya ragargaza tagogi da motocin 'yan sanda da ruwan albarusai sannan ya sheƙa guje da motar 'yan sanda na bin sa da ruwan harsasai a ƙarshe dai waninsu ya saɗaɗa ya bindige shi 'yan sanda sun zagaye mota mai sulken. a wani bayan garin dalas da safiyar jiya asabar bayan musayar wuta da kuma jan daga na tsawon sa'o'i uku sai maharban ɓoye suka harbi injin ɗin motar don su gurguntar da ita shugaban 'yan sandan dalas ya ce tawagar maharban ɓoye sun yi ta harbi ta gilashin motar bayan da suka hango ɗan bindigar cikin motar sama da sa'o'i bakwai da fara harbe-harben wani mai magana da yawun hukumar 'yan sandan dallas ya bayyana ta kafar sada zumunci ta twitter mallakar 'yan sanda cewa an samu wanda ake zargin matacce cikin motar ya ce sai dai ba za a iya tantance ko waye ba sai bayan an yi gwaje-gwajen likita.

Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin wannan shirin dai zamu mu duba zaɓen zango na farko ne da aka yi a kasar Taki domin ko jami'ar atp na shugaba mai mulki rikab Tayyip Erdogan da ta sha kaye ba za ta samu damar kafa gwamnati ba domin ko bata ci zaɓen da zai ba damar yin hakan ba domin neman ƙarin haske game da wannan zaɓen. Shirin zaɓe ko naɗi ya nemi Dr. Abbati Bako ya muna ƙarin bayani game da zaben na ƙasar taki. Sako kujeru guda ɗari biyar da hamsin a wanda ake yin wanda jam'iyyu suke yin takara a kansu. Kuma ita ƙasar taki wannan ƙasa mai dogon tarihi na fiye da shekara dubu goma. Wato akwai bambance bambanci mai yawa tsakanin irin tsarin mulkin da Najeriya take ko kuma irin tsarin siyasar demokuraɗiyyar da Najeriya take yi da wanda kasar taki take yi saboda ita kasar taki tana yin tsari ne irin na wanda da turanci ake cewa parliamentary system of government ma'ana tsari irin na prime minister da kuma shugaban kasa wanda yake bayi da tafi da gwamnati kamar dai tsarin da najeriya ta dauko farkon shekara ta 1960 bayan an sami yancin kai ya suke zaben su to akan yi zaben su 'yan majalisa wato guda biyar da hamsin a mazaɓu ko kuma a shiyoyi guda tamanin da ɗaya wanda in ka kutanta da najeriya mu kuma da jihohi muke amfani su ko da kamar lardi lardi yawa amma mu a najeriya jihohi muke amfani da shi kuma gaskiya taki sun daɗe da fara yin zaɓe na demokuraɗiyya saboda suna yi tun alif da bakwai wanda kwatanta da najeriya kana maganar mun fara yi ne a shekara alif da hamsin da tara ko kuma shekara ɗaya kafin samun yanci saboda haka zaben su da yadda tsarin su ike tafiyar da mulkin demokuraɗiyya ya yi matukar shan bamban da tsarin da najeriya take amma kuma akwai kwatance cina da za a iya yi saboda su ma party system suke ma'ana tsari suke yi irin na jam'iyyu masu yawa amma kuma akwai jam'iyyu masu kwari guda hudu akwai jam'iyyu ƙanana guda goma sha sha takwas a ƙasar wanda amma yawanci za a ga cewar idan duk jam'iyyar da ba za ta samu kashi goma kofi na ƙuri'un da za a kada a cikin ƙasar ba to jam'iyyar ba za ta tsaye da ba za ta sake tsaye da ɗan takara ba saboda haka a zaben da aka yi a ƙasar taki a wato bakwai ga watan wannan wata da muke ciki ya sa an samu cewar akwai ita jam'iyya mai mulki wacce ake cewa akp ta sami wato kujeru guda 254 akwai kuma jam'iyya wacce take babbar 'yan hamayya wacce ake cewa chp ta samu wato kujeru guda 132 akwai kuma mai binta jam'iyya ta uku mai karfi a kasar wacce ake cewa mhp ita kuma ta sami wato kujeru guda 82 haka ita ma akwai hdp duk wayannan jam'iyyu ne manya guda hudu a ƙasar wanda ita kuma ta sami wato kujeru guda tamanin da biyu amma jam'iyya mai ci wacce shugaba tayyip erdogan yake shugabanta ta sami karancin kujeru matuƙa da gaske wanda da kujerunta ya haura ɗari uku akwai bambanci tsakanin yadda najeriya take mulki da yadda ƙasar taki take To dakta me yasa rashin cin zaben majalisa da jam'iyya mai mulki bata yi ba yasa ya zame alamar da zai sa ba za ta sake komawa kan karga mulki ba? To Uh, wato ana samun bambanci ne tsakanin yin zaben na wato uh, shugaban kasa wanda wannan ana yi ne duk bayan shekara biyar wannan kuma na majalisu ana yi ne duk bayan shekara hudu sannan kuma jam'iyyun suna da ka'idoji akwai kamar halarta takadir kamar jam'iyyar wato ita mai gwamnati ita jam'iyya ta akp wato idan ka je majalisa sau uku a cikin tsarin mulkin su to ba za ka sake zuwa ba akwai kuma jam'iyyar da yake two term za ka yi mana sau biyu za ka yi ba kamar tsarin mulkin najeriya wanda sai kai ta yi ma sau ɗari ba ko zuwa majalisa saboda haka mataki na gaba da za a yi shine sai dai idan an sake yin zaɓe na kujeru na majalisa wanda nan gaba shine zai sa ita jam'iyya mai yawan kujeru ta akp da sake cin wato kujeru da suka hau uku da talatin ko kuma fiye da haka to shine zai sa su kawo canje-canje da sabbin tsare-tsare a cikin wato tsarin mulkin kasar don su canja tafiyar da yanayin mulkin demokuraɗiyya na kasar saboda yanzu abin da shi ta yake faɗa shine tsarin mulkin da suke yi baya tafiya daidai da yadda duniya take saboda haka suna son su kawo canje-canje. yanzu dakta kadara an sake zuwa zaben ba samu wannan adadin kuri'un ba to ya kenan. to haka ba ta jiya dole sai an sami jam'iyya wacce take tana da niyyar ta kawo sabbin tsare-tsare ma'ana ta gabatar da tsari irin na shugaba mai cikakken iko irin na tsari na amurka ko kuma irin na najeriya to sannan ne abu zai yi ko kuma ita jam'iyya mafi rinjaye wacce take da kujeru a guda 254 ita jam'iyyar akp ta yi alayan ma'ana ta yi kawance da ɗaya daga cikin manyan jam'iyyu yanzu ala ta idan za su kawance da jam'iyyar si ko kuma da ita ce mafi rinjaye na biyu to za su iya kawo canje-canje da sabbin tsare-tsare na canje tsarin mulkin demokuraɗiyyar da ake yi yanzu a ƙasar taki amma in ba wannan ba babu abin da za su iya yi sai idan bayan shekara hudu an sake yin zaɓe to shine za su iya in sun iya samun kujerun da ake bukata ma'ana kashi biyu bisa uku kamar guda ɗari uku da talatin to shine za su iya kawo sabbin canje-canje da tsare-tsare. To dakta shin ya ake zaɓe ne a ƙasar taki ina nufin yadda ake jefa kuri'a. a wajen jefa ƙuri'a wato gaskiya suna yin tsari ne irin kamar yadda kasar birtaniya take idan ka san ita kasar birtaniya ba su amfani da wannan wannan kwakwarotu da muke faɗa shi wannan katrina abu ne kurin da ake yi shine a buɗe sunayen waɗanda suke da rajista a yi musu wato alama na ka zo za ka jefa ƙuri'a shi kenan Dr. Wani Batu kuma shine ina tasirin kuɗi wurin jefa kura a ƙasar taki. A kuɗi ba sa tasiri a zaɓe a ƙasar saboda gaskiya kasar taki tana da ɗan kyakkyawan wato tattalin arziki idan muka kwatanta da Najeriya ba kamar munan bayan da wato kuɗi suke tasiri ko kuma ubangida yake tasiri da shauransu a wannan gaskiya akwai bambanci matuƙa daga saboda haka kuɗi ba sa tasiri a al'amuran zaben kasar taki. To jami'an tsaro fa ko suna taimakawa jami'a mai mulki wajen cin zaɓe? Jami'an tsaro wato su ma ba sa tasiri ma'ana ba sa ɗaukan layi na nuna goyon bayan ko da gwamnati ce wacce take mai ci a kasar duk ba sa yin irin wannan abubuwan. Mulkin kowa ne, na Allah ne, don Allah baya karewa. ta ya ce to daban na bani turata mota da a cikin turɗa domin za ka mun ka turata duk mun maka ɗaka ya ta an haɗa su kama kowata sai dai ba za mu rufe wannan shirin ba ba tare da leƙa zauren majalisun dokokin najeriya ba inda aka samu takaddama wajen zaben shugabannin waɗannan majalisun guda biyu kuma wakiliyarmu madina dauda ita ce ta yi mana jagora sanatoci hamsin da bakwai cikin ɗari da takwas ne suka zaɓi sabon shugaban majalisar dattawa abubakar olushola saraki babu hamayya bayan ahmed sani yariman bakura ya gabatar da shi a gaban majalisar a dokokin majalisar dattawa idan an samu kashi ɗaya bisa uku na 'yan majalisa a zauren majalisar lokacin da za a kaɗa ƙuri'a domin zaɓe ya wadatar kashi ɗaya bisa uku na ɗari da takwas shine mutane talatin da takwas a wannan zaben an samu sanatoci hamsin da bakwai dina melaye daga jihar kogi yana cikin masu goyon bayan sabon shugaban kuma ya yi ƙarin haske eh, na aka yi naɗi ya yi zaɓe ne fitowa aka yi an yi zaɓe kuma an dubu wanda ya cancanta wanda zai kawo mana ci gaba a ƙasar nan wanda zai tsaya tare da talakawa wanda zai yi yaƙi da sace-sacen da ake ciki kuma an zo an ga shi bukola saraki ah, shi zai fi samu shi zai fi mana wannan saboda haka zaɓe aka yi inda mutane saba'in da kusan shida cikin 108 suka ce aka za su nufa to ai siyasan kenan sai dai da madina ta cewa sanata ibrahim gobir wannan zaɓe nasu ya yi kama da naɗi shine sai ya amsa mata da cewa a ce kuma zaɓe na an kai tunda abin da sa aka ce zaɓe na an kai ba two abin nan ne ɗaya bisa uku shine koram wansa an samu ɗaya bisa uku ana ci gaba da zaɓe. menene ɗaya bisa uku ku a majalisar dattawa ina ganin ko 38 to muna wajen 65 ko 70 ma na haka to ina gasken cewa dukkan ku da da kuke pdp ku kuka haddasa wannan shiri na me na pdp na eh na hada pdp da apc a yi zaɓe ba ga miki haka nan <laughs> yan siyasa yan uwanku ba gaskiya ba ne ba yan pdp na mu mu yan apc cewa aka yi tun jiya da daddare kuka gama wannan zaben yau dai kun yi ne kawai don a ce kun yi zaɓe. Ah, to amma in haka ne muka yi don me mun kasa candidate namu na apc. saboda a ce kun yi zaɓe. a ah, to ba a yi zaɓen ba ba a yi ba gaban keke ba kin gani ba a kin gani an amsa yan dume da ikirar mata kuma it was very fair kuma alhamdulillah abu ya yi kyau. to sai dai kawai yanzu wannan zaɓe bai yi wa uwar jam'iyyar apc daɗi ba domin ko wanda ta ce a zaɓa daban da wanda ya ci zaɓen abin da ya sa wasu ke ganin cewa jam'iyyar ta apc ta so ta yi naɗi ne yanzu ta ce za ta ɗauki mataki wannan matakin shine 'yan ƙasa suka zuba hajan mujiya domin su gani duka kuma a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madun waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kamar su dr abbati bako na cibiyar demokaradiyya na ƙasa da ƙasa da ke birnin kano da wakiliyarmu madina dauda sai cubahiro diodone wanda ya daidaita sautin shirin ni madugan shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati insha allahu a ji mu da wani sabon shiri. daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Ƙasashen Najeriya da Nijar da Chadi da Kamaru da kuma Benin suna shirin kafa wata rundunar soji ta haɗin gwiwa wacce za ta tunkari matsalar hare-haren Boko Haram da ta'addabi wasu ƙasashe da ke kusa da tafkin Chadi. A ranar Alhamis da ta gabata ne ƙasashen suka amince cewa za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa ta hanyar kafa rundunar tsaron da samar da miliyoyin kuɗaɗe. domin tunkara hare-haren ta'addanci tare da samar da ayyukan yi ga matasa da kyautata rayuwar waɗanda wannan matsala ta shafa. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adam Hikaya ya halarci taron wanda aka kammala a Abuja babban birnin Najeriya, ga kuma rahoton da ya haɗa mana a lokacin. Taron masu ruwa da tsaki kan lamuran tsaro na kasashen yankin tafkin Chadi ya kammala da amincewa da kafa cibiyar rundunar a birnin Injiminar kasar Chadin. Manyan hafsoshin rundunonin tsaro, manyan sakatarorin ma'aikatun tsaro da 'yan diflomasiyar kasashen sun gana a lokuta daban-daban don ɗaukar matakan bai ɗaya na kawar da Boko Haram. Collectively, will fight this insurgency to a standstill. Thank God that uh, da Nigerian Za mu yaƙi masu tada kayar bayan har sai mun ga bayan su ko muna gode wa Allah a yan sojojin Najeriya na yaƙar 'yan ta'addan da samun man nasara. In ji babban sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya Aliyu Ismail da yake bayyana sakamakon taron. We hope with the joint task force things will be muna fatar da haɗin gwiwar jami'an tsaron kasashen baki ɗaya za mu kawo ƙarshen kalubalen shin menene tabbacin za a aiwatar da dukkan kudurorin da aka cimma a taron da ya haɗa da gudumar miliyoyin dalar amurka shugaban hukumar tafkin chadi sunusi imrana ya nuna ƙwarin gwiwar nasara amma ba zai cika baki a halin yanzu ba gabanin samun zama da shugabannin kasashen. To za mu ba da shawara cewa a fahimtar mu ga yadda ya kamata mata in gaya maka shawarwarin ba idan Allah sa mun haɗu daga baya na fassara maka in ce ni dai na fita ga abin da na ba da shawara. don ƙara ji daga bakin karaban shugaba Buhari kan yadda ya dauki wannan yaki da muhimmanci? Na tambayi sanata Hadi Sirika shin aina aka kwana ne bayan wannan ta. Idan aka samu wato zaka iya bacci da idanunka biyu a kulle, ka tashi ka tafi neman abincinka, ka nema da rana ka dawo gidan ka kwanta da dare kai bacci. To alhamdulillah an samu an kama hanyar ci gaban ƙasa. ina so in tabbatar maka cikin ikon Allah daga nan zuwa cikin ko kwana ɗari ne ba na so in ce wai kwana ɗari ko kwana tamanin ko wani abu amma cikin gaugawa mutane za su fara ganin cewa an kawo ƙarshen wannan rashin tsaro a wannan ƙasa. Can baya dai rashin aiki na bai ɗaya na ƙasashen tafkin cadin kan ba wa 'yan bindiga damar fakewa garuruwan kan iyaka da hakan ya kai ga duk ƙasashen ma in ka ɗebe jamhuriyar Benin na fama da zulumin Boko Haram. Wakilin muryar Amurka kenan Nasir adamu El Hikaya. To wani batu da ya taso a wannan matsaya da aka cimma ta kafa rundunar sojin. shine ajiye cibiyar tsaro a birnin N'Djamena na Chadi wanda wasu masana ke ganin kamata ya yi a kafa cibiyar a Najeriya. Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya wanda ke fashin baki kan harkokin tsaro na ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Idan aka ce herkwata shine inda za a tara makamai da kayan abinci da kayan yakin da kuma su mutanen da za su yi yakin. To idan aka kai ta Nijar misali ko kuma aka kai ta Chadi kaga an ɗan yi nesa da inda abin ya shafa amma haka ajiye ka a maiduguri kaga ana kusa da abun saboda haka duk abin da aka bukata da an bukata na makami ne a'a na mutane mayaka ne da za su je su yaƙi na mutanen kaga a take kawai shikenan sai a kai su amma aka ce an kai shi Nijar ko kuma an kai Chadi kaga sai nake kamar akwai matsala tun da ya dan yi nisa kafin a ce an ɗauko wata sai an yi amfani da helicopter wanda a hanya helicopter nan za su iya ganin sa su harbe ko makamancin haka amma in a cikin Maiduguri aka kafa wannan headquarter to muna kamar abubuwan za zo da sauki saboda abu ya tashi kawai shikenan za a amfani da damar kusanci sai a tura a take cikin yan dakikai an yi kiliyarin din abin da duk ake jinya taso a wannan lokacin suna ga kamar ni in a na ne mai duguri ya fi dacewa to sai dai ganin cewa najeriya ce za ta zama kwamandar wannan cibiya tare da la'akari cewa akwai buƙatar a baiwa sauran ƙasashen damar taka rawar gani ajiye shalkwatar ko kuma cibiyar tsaron a injamena ya yi daidai domin yaƙi ne da ya shafi sauran ƙasashen to baya ga wannan batu akwai maganar kuɗaɗen da za a samarwa ita wanda runduna ta musamman da ta taso inda aka bayyana cewa ana buƙatar miliyoyin kuɗaɗe wajen tafiyar da ita kuma akwai buƙatar ƙasashen su himmatu wajen ba da su muddin ana so a ci nasara sai dai a hirarsu da wakilin murya amurka hassan maina kaina alhaji baba ba'ab tsohon sakataren hukumar raya tafkin na chadi ya ce dole sai najeriya ta zama yaya babba a wannan tafiya kamar yadda ta saba muddin idan ana so a ci nasara ƙasashen nan da suke na tafkin chad daman hudu ne Najeriya da Cameroon da Niger da Chad. To a cikin su hudun daman Najeriya ne take ɗaukan nauyi. Kusan bakwai bisa goma abin da ake bayarwa na tafiyar da wannan wuri Najeriya ne take dauka. To saboda haka yanzu kusan za a ce dai nauyin ne dai dokan Najeriya din ne. Lokacin da kake babban sakatare a wannan hukuma kusan akwai kasashe da dama da suke karo-karo a lokacin ku ba fuskanci matsala na ba da gudunmawa ba kullum matsalar da ma ake fuskanta kenan a lokacin da ni na je don eh, na na can kogin Niger a kasashen tara ba ma hudu kamar na wannan ɗin kasashen tara ne akwai gini akwai mali akwai burkina faso akwai cameroon akwai chad akwai benin akwai niger eh, a nigeria a lokacin na zama ba harkan duk gaba ɗaya sun tsaya sai da muka juya formula ta nigeria ta ɗauki kusan hamsin da biyar a cikin duk kuɗin da ake bayarwa. to ko yaya wannan runduna ta haɗin gwiwa za ta kaya a wannan yaƙi da ake da ƙungiyar boko haram. wannan lokaci ne dai kaɗai zai nuna. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. To, 'yan gwagwarmaya sun ce mayakan kurɗawa sun danna zuwa tungar kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS a Siriya daura da kan iyakar yankin kurdawan yayin da ake kazamin fada tsakanin ɓangarorin biyu. Jiya Asabar kotun kundin tsarin mulkin kasar Madagaskar ta yi watsi da wani yunkuri na majalisar dokokin ƙasar na tsige shugaba Heri Rajawo Nari Mampianina. saboda zargin yin karan tsaye ma kundin tsarin mulkin kasar da kuma rashin iya aiki kotun ta ce zarge-zargen ba su da tushe abinda ya bada dama ga shugaban da aka zaɓa a karan farko tun bayan juyin mulkin sojin shekara ta dubi da tara ya iya wargaza majalisar dokokin kasar wanda hakan zai dada sa al'amura su taɓarɓare a wannan matalauciyar tsibirin ƙasa ta tekun indiya a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin a jiya asabar shugaba rajawo nari mamfiyanina ya ce ba zai sake amincewa da wulakanta dokar kasar ba shugaban iran ya ce za a iya cimma yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya cikin wannan watan muddin dai ba a shigar da wani sabon batu ba cikin kwanakin da ke tafi rundunar sojin pakistan ta ce hare-haren jiragen yaƙi sun hallaka mayakan sa kai ashirin a yankin ƙabilu na arewa maso yamma da ke fama da rigingimu daura da kan iyakar afghanistan a wani bangare na wani babban matakin soja da ake ɗaukawa a yankin wani bayanin da aka fitar jiya asabar ya ce hare-haren sun hallaka mayakan sa kai ɗin ne a yankin da da ke arewacin waziristan hukumomi a jihar texas ta jihar amurka sun ce wato ta amurka sun ce a wani wato wani dan bindiga cikin wata mota mai silke ya buɗe wuta kan herkwatar 'yan sanda da ke dallas ya ragargaza tagogi da motocin 'yan sanda da ruwan harsasai sannan ya sheƙa guje da motar sannan wani ɗan sanda ya bindige shi daga ɓoye To jama'a abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya sai kuma can da hantsin Allah su aka mu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa a wannan shirin da zamu gabatar. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lethas Gresham ita ta hada sauti ta ba da umarni. Ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai anjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.